ikhlas ní èdè Yorùbá òun na ni ise àdáyẹrí iṣẹ́ fún Ọlọ́run pé kí èèyàn ó ṣe ìbádà èèyàn ò ṣe fún kan se ba ọba ìlẹ̀kẹ̀ ọlá nke a fẹ́ ikhlas yìí ó jẹ́ nǹkan tó yẹ kó ṣe gbogbo ara mọ̀ pe ó rọrùn wa láti ṣe ìbádà ka bẹ̀tì nígbà tó ẹkọ́ máa ń dé ipò pé báwo ni a ṣe fẹ́ ṣe àdáyanrí sẹ́nà fún ọlọ́run ọba ó máa ń jẹ́ nǹkan tó máa ń ṣòro díẹ̀ látara pé bóyá ká máa ṣe nítorí káàyàn fi lè yìn wá ká se nítorí káàyàn fi lè sọ pé àlà máa ṣe àbí ká ṣe nítorí káàyàn fi lè sọ pé à ń páyọ ọlọ́run ọba àbí à ń bẹ̀rù ọlọ́run àbí ká ṣe bákan náà nítorí bóyá bí nǹkan ayé bá káfilẹ̀ rówó àbí káfilẹ̀ hàn àbí káfilẹ̀ lóòkọ́ gbogbo eléyìí nǹkan tí Islam takò ní Ọlọ́run bá sọ nínú Al-Qur'an Karim pé wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus-salat wa yutuz-zakat wa kí wọ́n sin fún Ọlọ́run ìjẹ́ ìjọsìn nìkan ni ọlọ́run ni mukhlisina lahu din wọ́n bọ́lọ̀ jọ́sìn fọ́lọ́run ọba wọ́n dẹ̀ bọ́lọ̀ ṣe àṣeyẹ àdáyẹrí sẹ́yà fún ọlọ́run ọba òun náà la ń pè ní ikhlas wípé àṣẹ fẹ́ ní kankan àṣẹ nítorí nǹkan kan àṣẹ nítorí káyàn ó fi lè yìn wá torí káyàn ó fi lè gbógo tí ó bá yẹ pé àṣẹ nítorí pé tọ́lọ́wọ́n ọba àti kọ́lọ́wọ́n ọba kó fi lè yọ́nú sí wa gbọǹkà tó bá wáyé lẹ́yìn eléyàn yóò máa jẹ́ bonus àti àlékún látọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́n ọba bọ́yàngbà tó ṣe tán ni àyẹ́ wọ́n sọ pé masha Allah ya imam agbádùn ojúbà tẹ́ ṣe masha Allah wà sí tẹ́ ṣe agbádùn rẹ̀ púpọ̀ masha Allah àfáyí nímọ̀ gan eléyàn kò lè dẹniyàn láàmú tó pé kò béèrè lọ wọn ọlọ́run dẹ̀ mọ́ fi ń san ẹni rẹ̀ lẹ́san nígbà tó pé wọ́n bá ń tí wọ́n bá ṣe nǹkan torí tọ́lọ́n ọlọ́run àní káwọn èèyàn ó yìn wọn sọ́rọ̀ àwọn náà dẹ̀ ní jẹ́ kí èèyàn kó bá sẹ́wọ̀n jẹ́ níwájú ọlọ́run ọba arìpọ́lọ́run bá ròyìn àrẹ́bí Musa alayhi salatu al-Qur'an al-Karim pé innahu kana mukhlasa ipe àrẹ́bí Musa jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó ṣe àdáyẹrí iṣẹ́ rẹ̀ fún ọlọ́run ọba wa kana rasulan nabiyya ó dẹ̀ jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ó jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba àti ànábì bá tún sọ́nù Qur'an ni pé alálìlá dínul khalis ẹ̀sìn tó mọ́ ẹ̀sìn sincerity tí yíò ní ṣe fún ẹni kankan ọlọ́run ọba náà ló ní gbogbo eléyìí ìdí ni a ká gbìyànjú tó kíta bá ṣiṣẹ́ tàbá lá ní ẹpá ń ṣe fún ọlọ́run ọba yóò bá ṣe wájú àdẹ̀ nígbà aládàá kan níwájú ọlọ́run ọba àdísí rẹ̀ wá nípa rẹ̀ lọ́tọ̀dọ̀ anábì muhammadu sallallahu alayhi wa nígbà tí wọ́n bí anábì ìgbà tó wọ́n bí naam ìgbà tó wọ́n bí pé nípa arákùnrin kan tó ń jagun sójú ọ̀nà ọba ṣàjá àtàn káyọ̀ fi lè sọ pé akọni ni ìgbélé lágbára ìgbékè bẹ̀rù and arákùnrin kan bákan náà òun jagun ni láti protect ara àti family ẹ̀ kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí òun àti family ẹ̀ kí òun jagun se ṣe jihadi and then ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun jagun nítorí káyọ̀ fi lè sọ pé ah, ó ní agbára ó dẹ̀ ń jagun ìgbé ó ní agbára ó dẹ̀ ń jagun fẹ́ káyọ̀ ọmọ yìnyìn kí wọ́n máa dárúkọ wọn anábí sọ́sọ́lá sọ pé man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah gbogbo ẹni tó bá ń jagun sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba nítorí kí kalima la kó fi lè dé ogbó bí kíbi ní gbogbo ayé àti nítorí káyọ̀ fi lè máa dákọ̀ ọlọ́run ọba ẹni ẹ ló ń jagun fún ọlọ́run ọba ẹni ẹ náà ló ní ikhlas ẹni ẹ náà lẹ́yìn tó ṣe àdáyẹrí iṣẹ́ rẹ̀ fún ọlọ́run ọba mo rò pé ní sókè kútùbà ti èní nìyà kágbìyànjú kọ ẹgbẹ́ gbogbo sẹ́ta bá ń ṣe public nígbà táwọn bá pọ̀ wọ́n rẹ̀ láti ná wọn sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba wọ́n lè kọ́ mọ́sálásí gan wọ́n lè donate millions of money àmọ́ bá ìdí sáà tẹ́nì kan wọ́ra lọ bá wọn nílé àbí tẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé ah problem ti lágbájá ní ni kò lè san house rent rẹ ni problem ti lágbájá ní ni kò rún jẹjẹ àti family rẹ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí sábà respond tó pa àwọn èèyàn mà bẹ́ẹ̀ tó bá di nǹkan tó yẹ pé gbogbo ayé ọmọ tí ó gbọ́ àwọn èèyàn gbọ́ ẹ rí pé níbẹ̀ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sáà máa ń fi owó sílẹ̀ èèyàn dẹ̀ nígbà aládà nǹkan wájú ọlọ́run tó bá di jọ́gbẹ̀rẹ̀ kìí àmọ̀ ọlọ́run sọ pé lọ bá àwọn tó jẹ pé o fẹ́ kí wọ́n yàn ó fẹ́ kí wọ́n sọ pọ̀ yàwó láyé ń bíbà lọ́bá wọn kí wọ́n sọ lẹ́sàn ẹ̀rí pé eléyìí ọba gan ọba jẹ́ gan tó yẹ pé èèyàn ná millions of money ọ̀nà síwájú ọlọ́run bẹ̀ tó ní gbaládà kan wájú ọlọ́run bá lẹ́yìn yẹn táwọn èèyàn <coughs> wanda ya kamata yi masa godiya kuma aka ne muna yi salatu zuwa ga annabi muhammadu sira da aminci allah su tabbata a gare shi na namu na yau shine muna so mu magana ko mu yi bayani akan muhimmanci na ikhlas muhimmanci na ikhlas ikhlasi abu mai wuya ne za mu ga mu duka gaba daya inda za mu yi ibada ma Allah kuma muna so mu yi azumi ne wannan samu gan abu ne kama simple ko easy ko za a ta ma Allah ya la ne simple ko a tashi da dare kuma ya kiyamu lail simple kuma haka ne idan za a fi da sadaka simple kuma abun kuma idan za a taimaka wani zama kama abun ba wani mai wahala ba ne amma da ya ke level wanda za mu bari abun da muka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala wurin nan ne za mu samu difficulty abun za mu ga kama abu mai wuya ne saboda shi ne akwai yawancin mutane yau suna bauta ma Allah amma babu ikhlas yawanci ana yi ne saboda riya yawancin mutane yau suna karanta Qur'ani amma ba wai suna yi saboda Allah ba ne suna so mutane a ce masha Allah yau na mai Qur'ani ne wani ma zai ada Qur'ani zai ada ce Qur'ani ba wai saboda na Allah ba ne yana yi ne saboda mutane a ce masha Allah shi hafiz ne wani ma zai je karatu E tara ilimi sosai na shari'a saboda mutane a ce kama masha Allah is a scholar kuma is very very sound ai wannan babban ilimi a babban malami ne ai dole na abubuwa ba zai kai mu wani wuri ba dodo aikin da zamu yi da babu ikhlas bi ma'ana mutum kana yi wasting kana kana bata ka lokaci ne kawai ko energy Allah subhanahu wa ta'ala yana ga mana cikin littafin, nasa mai algirma alkur'an alkarim ya ce wa ma umiru illa liyabudullah Allah bai umarne su da wani abu ba in ba wai a bauta masa subhanahu wa ta'ala mukhlisina lauddin kuma ibadan da za a yi sai dole an samu ikhlas sincerity dole ne abu guda biyu ne ka yi ibada kuma the same time ka yi unna ibada da ikhlas amma da babu sincerity just forget about it laudin lauddin hunafa kuma zaka yi abun a kai anya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce wa yutu zaka kuma zaka same su za za ba wani ko za fi da zaka kuma yi sadaka za yi da ikhlas wa yuqimu sala kuma da za yi sallah sallah nasu kuma zai zamanto da ikhlas Allah ya ce kama wa zalika dinul qayyima wanda zai yi wannan irin wannan mutum ne yana da addini alqayyima addini na gaskiya adini na wonde babu riya cike kuma manzo Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma anab Musa alaihi salatu wassalam madhi a cikin littafi na nas algrima Allah ya ce kama inna wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ce ka tura masu a cikin littafi na annabi Musa do anab Musa ya zama to mukhlasan kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kamar Musa ya zamanto annabi ko ya zamanto manzo ma Allah ya ce kamar mukhlasa Musa mai ikhlasi ne Allah da kanshi ya sa nai Musa ya zamanto mai ikhlas kuma the same time duwa abun da Musa na yana yi yana yi da ikhlasi ne ibada na shi dawa shi yana yi da saboda ikhlas bari ga muku wani abu <laughs> da kana yi dawa saboda worldly things ai wannan abu kare mini bi ma'ana har yanzu ka rasa ilimi kenan idan ka sa abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya age maka a can lahira subhanallah ai ko ba baka naira ai ba ruwanka da wannan abu ba amma yawanci yau saka ga abun da muna yi gaba daya ko na addini ne Zan yi tashi wannan abu da abu na duniya gaba daya ba wai na cewa kamar haram ne amma ka kasance a ce kama abun da kana yi farko ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala a ce da ikhlas kuma daga baya idan Allah subhanahu ta'ala ya ga dama zai baka bonus na eh, worldly things kuma a karshe akwai hadisi hadis daga abin musa al'ashari wanda ya roica yardan lai tabata gare shi ya ci an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani mutum ne jarime ne kowane loko kowane yaki zaka same shi Allah na farko amma <clears throat> yuqatilu shaja'atan yana yi ne saboda mutane a ce kamar shi jarumi ne sai brave kuma ga wani kuma yana yi jihadi na shi hamiyatan saboda yi protecting kanshi da kabila na shi ba wai yana yi saboda allah ne kuma na uku shi yana yi ne ya kwatilo riya'an yana yi ne saboda riya saboda mutane a ce kamar masha ai shi bai yi wasa da jihadi kowane jihadi dai ai masha Allah zaka sabe shi a safu na farko sai manzo sallallahu ya ce do shi mai jawami al-kalmi ne ya ce kamar man qatala li takuna kalmatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah ya ce duk wanda zai je jihadi je yaki saboda Allah subhanahu wa ta'ala kuma saboda kalmatu shahada fa huwa fi sabilillah bi ma'ana yayi condemnation kenan wanda yayi shaja'atan a ce kamar shi jarime ne a yi baron Allah da jihad nashi wanda ya yi saboda yi protecting family nashi da kenshi a yi baron Allah subhanahu wa ta'ala da jihad nashi kuma wanda ya yi saboda riyama a yi baron Allah subhanahu wa ta'ala da jihad nashi amma wanda ya yi saboda kalmatu la'iyar uliya saboda ya ce kama na fada kalmatu shahada kowane wuri a ce kama ana maimaita wasu na Allah subhanahu wa ta'ala kowane bangare ko kowane gari ai shine mujahid fi sabilillah saboda shine Allah ya sa mu dace kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kara muna ilimi kuma da iman subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin